Mutum jama'a barkanmu da zuwa a Ken Life Radio Ministry. Ni Bashiru na samu kai kawo muku wazi a wannan lokaci. Sunana Bashiru na samu. Jama'a kafin mu fara da komi ya kamata mu yi aduwa Sai yasa ana maka aduwa Na ma'anar roko da gyara maka bukata Allah gyara maka zamanka, Allah baka lafiya, Allah sa maka albarka da abin da kake yi. Maganan Allah da kake jin ga Allah sa maka albarka da si, Allah barin ka yi ka yi wani abu mai kyau da si, Allah ya kuma bude maka zuciya, ya kuma baka ilimi saboda maganan Allah ya zama mana amfani. Da sunan Yesu Kristo nake wannan roko. Amen. Hallelujah. Yau kuma za mu karanta littafi daga Luke chapter 17, verses 11 to 17. A wata rana Yesu suna na tafiya a kasan Jerusalem, sai ya kuwa ya zo ya bi Galiliya da kuma da kawayensu kasansu. da, lokacin yana tafiya sai ya zo wannan gari galilei sai ya gan wani kuturu da danwayensu dukansu kaman goma da suka gan yesu kristo sai suna bin sha yana kiransu yana, yana ce masa yesu kristo idan mai gida ka ji muna taushe to zai ji haka sai ya kuwa saya ya tambaye shi za ku samu lahiya ne suka ce e malam za mu muna so mu samu lahiya ne sin ya ce musu ku dawo ku je wurin malamai ku ku gara musu kenku da bayan sun ka dawo za su sai suka gan kama sun samu lahiya da kuturin da suke da si to da suka gani haka sai gudan ya dawo ya zo wurin yesu kristo ya yi mata sujida yana ma Allah godiya yana kuma murna mai karfi mutum abin da ya faru na ya masa daɗi sosai da bayan yana ma Allah godiya yana ma yesu kristo godiya sai ya tambaye shi kama an ji kaman mutane goma ne na basu lafiya ina sauran To, da bayan haka binne ya kamata mu koya ne, kullum Allah na muna wani abu, Allah na muna wani abu mai cirici, Allah na muna wani abu da ya fi da komi. In ka tashi da in ka kai kwana bayan ka tashi, sai ka san kamar Allah ya yi maka wani abu mai kyau, babban abu ne ka tashi da lahiya. ba kowa ke samu haka ba kai kai na ka tashi ba abin da yi maka baka da ciwo ba ka samu wani abu ko wani wahala ba sai kai kuma ka yi Allah godiya wannan ya fi Allah na so mu yi masa godiya da abubuwan da yake muna yana gyara muna bukata yana duba mu wuraren da muke zuwa tafiya mu wurin aikinmu muna tafiya wani wuri ne muna muna zama da wani wuri ne abin da muke yin duka Allah na duba mu Allah na ciyaye muna shi Allah si ke doke si ke ganin abin da waransu waɗanda ba su so ba su batun kanan Allah ke ganin su si yana baka lafiya ne da bayan haka abinda ya kamata ni da kai mu yi ne mu yi ma Allah godiya abuwan da Allah ya muna na biyu kuma ya kamata ni da kai mu neman yesu su wurin da yake da shi duka ya kamata mu kuma mu zo wurinsi in yesu su bai shika wannan kasa ba wannan mutum ba za su samu lahiya ba so suna da wannan ciwo sakaru da yawa amma lokacin da suka gamu suka tare da yesu suka gama, shi suka ce masa yesu ji muna taushe a lokacin suka samu lafiya kana da wani ciwon da ka zauna da si kana da si tun sakaro zo wurin yesu so. ka yi imani sai ka yi addu'a da yesu so. in ka yi haka za ka samu lafiya ne yesu so yana nan wanda za ka zo wurin si duka wanda za ka yi tuba da zunubanka duka wanda za ka zo ka ce ma yesu so ni na zo wurin ka ne ga wahala na ne wanda za ka ce mai yesu so wani abu duka mai shi zai samu abin da yake so ne don ya zo cikin duniya saboda mu saboda mun da ba mu da komi mun da ba mu da kudi mun da muna da wahala cikin wahala saboda mu ne yesu so ya zo aboci nan kana ji na yau ga anya ma ya zo ga anya ya bude kai kuma ka zo wurin Yesu Kristo. In kana so ka zo wurin Yesu Kristo ya kamata ka yi ka yi wani addu'a, amma sannan ka yi wannan addu'a kuma sai ka sani kaman kai kana da zunubi. Da zunubin da kake da sinka na babanmu ne, ya fara tun dama ne a lokacin kakanmu Adamu da matansa da bayan Allah ya sa musu a cikin wannan gona ya ce mata ya ce musu su ciyaye ta su noma suna zama tare da Allah da lafiya. Da bayan maciji ya zo cikin wannan gona ya ce ma matan da Adamusi su ce in Allah ya ce ku ci kowane itacen da ke cikin gonan. Sini matan shi ya ce masu tani kama mun yi mu ci kowane itace amma wanda ke tsakanin itacen ne tsakanin gona ne ba mu yi mu ci, domin Allah ya ce kai mu ci, da muka ce mun mutu. Maciji ya ce ma matan Adamu kaman ba da ka mutu ba, amma Allah ya sanin ka ci da ka zama kaman Allah ne. To matan ya ji haka ya ci, sai ta ci wannan yayan ta kai ma mijinsa kuma shi kuma ya ci. irin yayan itacen da suka ci ya zama musu zunubi da bayan Allah ke zuwa sun tayi sun boye sun ji kamar Allah na zuwa suka boye Allah ya tambaye su na kuke ko kun kuwa ci da yayan da na ce kai ku ci Adamu ya ce ma Allah kamar matan da ka bani na ita ta bani sai na kuwa ci da Allah ya tambaye matan na menene wannan kai matan ta ce ma Allah kamar maciji ya lura ne. Allah ya ce ma maciji saboda abin da ka yi da ciki da ka tafiya, su ya sa maciji ke tafiya da ciki. Ya ce ma matan kuma saboda abin da ka yi nan da azaba za ka afe yaya. Su ya sa mata ke, gajiya sosai sannan ku aife. Ya kuma ce ma Adamu saboda kai an silme kasa daka da zufa ka ci abinci za ka yi gajiya sosai sannan ka samu abinci ka ji siyasa maza kuma muna gajiya sannan mu samu abinci da wannan zunubin da suka yi da allah si zunubin ga ya kama mu duka da bayan haka ya cire su a cikin gadin nan har yanzu ba mu san wurin da gadin nan yake domin zunubinmu ya tare mu da allah wannan zunubi ne kake da si ba abin da kake yi da kanka ba Allah na dubanka da kan wannan zunubi ne sai siyasa Allah ya ce mana kaman kowa na da zunubi dai kai kakan adamu ne kana da zunubi kafin ka zo wurin yesu kristo sai da ka nuna masa zunubinka a ce ma yesu kristo mini gafura gafani da zunubi da bayan hake haka za gafa maka sannan ka zama kristiyan. kafin ka yi wannan addu'a Allah ya gafata maka sai dai ka nuna da wannan sai ka sani kaman kai kana da zunubi ka kuma sani kaman da zunubi ba, ba ka yi ka shika aljanna amma la jahannama ne za ka shika siyasa an ka zo ka tuna mai yesu ka sani kaman da zunubi ba ka shika aljanna ka kuma sani kaman saboda zunubi Allah ya ake si ya zo cikin duniya in ka san haka da ka yi addu'a da ka ce ma yesu su taimake ni ka ji mini taushe amma ba ka san haka ba ka taman kana wani abun ka akwai wani rayuwa da kake cikin saboda haka za ka shiga aljanna wannan ba gaskiya ba ne ba wanda zai yi haka duka mutane allah na gansu kamar yan zunubi ne abu na hudu ya kamata ka kuma bude bakinka ka ce ma Allah ko Yesu Kristo ka ce masa ni na bude maka zuciya shi ka ka, zama da ni da tare da ni da rayuwana da abin da nake da shi duka da bayan ka yi haka za ka samu gafura domin maganan Allah ya ce mana kaman ni ina saya da kofa ni na buka wanda ya ji ya bude kofa zai shi kanin zama da mishi in ji komi da mishi amma wanda bai ji bai bude ba allah ba zai shika ya zama tare da mai shi ba kofan si ne zuciyanka da kane kake ji na haka allah na buka kofan ke kenan ka bude kofan nan sai dai ka bude bakin ka ce masa yesu so ni ina da zunubi ne domin kakan adamu ni kake ina da zunubi na sani saboda zunubi ka zo cikin duniya shi yasa na bude maka zuciya na rayuwa na shika ka zama tare da ni in ka yi wannan addu'a yesu kristo zai shika ni zai maka gafira ne in kana so ka yi haka sai ka yi tare da ni ni ni wa ne na da zunubi na sani saboda zunubi ka so cikin duniya na zo wurin ka yau na ji magananka na bure maka zuciya na shika ka zama tare da ni da rayuwa na ka yi amfani da ni gobe ciyana in zama naka na wannan roko da sunan yesu so amen in ka yi wannan addu'a allah ya yi maka gafura ne daga yau ka zama mutumin cirici ka zama mutumin sabo ne da bayan mutuwa za ka samu lahira ne ka zama in kana da wani abu da aka tambaya